يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul a yau ranar biyu ga watan uku watan Rabiul Awwal shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyu ga watan sha biyu shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 27 inda za mu shiga sabon babi sabon hadisi babi na 44 babu tahrimi darbin hudud babin da ke ɗauke da hadisai da ke bayani akan haramcin dukan kumatu wa shakkil biyu da haramcin ya ga wuyan riga wadda'a bida'awar jahiliya da haramcin tutiya da tutiyar wato lokacin magunancin farko hadisin farko a wannan babi da za mu karanta shi shine hadisi na biyar a jerin hadisan da muka karantu daga farkon littafin zuwa ne. babu ta taharimi barbil kudus babin da ke bayani akan haramcin dukan kuma ba shakil jiyo da yaga wuyan riga wadda'a bida'awar jahiliya da tutiya da irin tutiyar jahiliya wato lokacin magudanci kafin zuwa musulunci hadithu abdullahi bin mas'ud hadisi na da 65 shine hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace qala rasul qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laisa minna man daraba al wanda ya doki kumatu ya maruwa tokunci baya tare da mu ba ruwanmu da shi ba ruwansa da mu ba shi ba mu ba shi wa shaqqal jiyo kuma ya ga wuyan riga wa da'a bi jahiliya kuma yayi kirari da tutiya irin kirar lokacin maguzancin farko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi fi kitab al a cikin kitab al-jana'iz shine na 23 cikin jerin kitab da imam al-bukhari ya kulla a cikin bukhari babun ليس منا من ضرب الحدود hudud a babi mai cewa wanda wato yake dukan kumatunsa a yayin afkuwar wata musiba ba mu ba shi ba shi ba mu hadisi kamar da muka karanta lafazin ruwayar imam bukhari idan ka tafi ka koma cikin sahih muslim za ka tar da imam muslim ma ya rawaice shi da irin wannan lafazi daidai wa daidai sai dai akwai kuma lafazin da irawaita mai cewa laisa minna man laqama al-hududa laisa minna man daraba al-hududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bi da'wa al za ka ta ganin au au maimakon wa wa da muka karanta a nan a nan da muka karanta laisa min namun da rabar kududa sai aka ce wa shakkal jiyuba wa da'a bi da'awar jahiliya can kuma laisa minna man daraba al-hududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bi da'wa al-jahiliyya ta bangaren abin da ya shafi ma'ana abu guda suke bayarwa ko an ce au ko an ce wa wa da abin da su bari da manzo yake cewa laisa minna wato baya cikinmu abin da ake nufi a nan ya yi ba ruwansa da mu mu ma mun yi ba ruwanmu da shi shi ne abin da yake cewa ba ni ba kai ba kai ba ni to mazo yake cewa ba mu ba shi ba shi ba mu malamai suka ce wannan kaiwa matuƙa ne wajen tsawatarwa daga afkawa irin wannan abin da za a ambato a hadisi mana abubuwan da za a ambata da suka haramta aiwatar da su a hadisin an buɗe su da cewa ba mu ba wanda yake yi ba shi ba mu dan ya zama an tsawata wanda zai tunkari wannan laifi ikiyayin saboda muninsa da illarsa ta sa har manzo ya ce ba shi ba mai yin wannan abun shi ba kuma ba shi ba shi ma'ana ba ruwansa da shi shi ma ba ruwansa da shi kaga manzo da Allah subhanahu wata'ala ya siffata shi da cewa harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim mai kwaɗayin abin alkhairi ne gare ku sannan kuma bai san abin da zai wahal da ku mai wato jin kai ne da tausayi ga bayan Allah mu'minai sannan bai san abin da zai zama da akwai matsantawa ga al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anit duk abin da ya muku ya to yana ganin girman sa bai iya tunkararsa bai san yin sa to wanda yake haka ina wato tausayinka da jin kanka fiye da duk wani wanda zai ka cikin bayin Allah amma ya zo ce da kai ba kai ba shi ba shi ba kai to ka san abin da yasa ice maka haka ba karami ba shine manzo ya faɗa haka mun faɗa a bayanin da muka yi na hadisan da suka gabata irin su laisa minna man gashana fa laisa minna ko ko kuma man hamala alaina sila fa laisa minna cewar faɗin da manzo i ba mu ba mu yin haka ba shi ba mu baya nufin cewar an kone shi daga cikin addinin musulunci ya zama kafin ba haka ake nufi a ana nufin ya bar tsarin dokokin addinin mu a bisa yadda aka ce a kasance a kai amma abin da ya bari bai kai ya zamanto ya bar musulunci ba amma da ya tabbata mai laifi daga cikin manya-manyan laifuka da ake aji sai manzo ya ce man na farko wanda manzo ya ce ba mu ba shi ba shi ba mu ba ruwansa da shi da mu ba ruwanmu da shi wanda ke marin kuncinsa in an ce al-hudud da yawa ne na al-khad al-khad shine gefen fuskarka shi ake cewa kumatu ko kunci ko guda ɗaya to suna da sai ce al-hudud kumatu haka ake faɗarsa ba a cewa kuma tuttuka za ka jan zana irin wannan hausar mutum ko da zai samar da jam'i sai ya samu akwai abin da kana faɗarsa a ƙwayar ɗayansa ina nufin da yawa kana faɗarsa a ƙwayar ɗayansa kana nufin ɗaya yanayin yadda ka faɗa shi zai nuna to sannan manzo da yake cewa wanda wato ainihin ya mari kumatu ba mu ba shi ba shi ba mu malamai suka ce an keɓe kumatu da ambato ne saboda shine galibin abin da aka fi kai wa duka kuma shine abin da ya fi zama a fili hanhai fuskar ka ita ce duk ko ka sa sutura ba a sa fuskar sutura in ba mace ba take sa niqabi sama ko rawa ne kai zaka taddace ba duka kake rufe fuskar ba ko ina ba an fahimta ko to kuma galibi nan ne inda ake kai harin duka a fuska kunci a ce na mare shi to shine mazo yake cewa wanda ke marin kumatunsa a ta dalilin wata musiba ta afu da shi wata jarraba daga Allah ta same shi in ma gobara in ma mutuwar wani nasa in ma rashin wata dukiya in ma cin karo da wani rauni ko wani abubuwa da suka kama da haka daga cikin nau'o'in jarraba da Allah yake ba bayi to idan bawa irin wannan ya same shi yake marin kansa saboda fuskantar wannan jarrabar da yi, to yana tabbatar da cewa ba shi da haƙurin abin da Allah ya ɗora wa bayi Allah yana cewa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat sai yace wa bashshiris sabirin kai wa masu haƙuri kan abin da muka ɗoro musu mai raɗaɗi albishir da abin da zai faranta musu rai to da haƙuri shi ne ya kamaci bawan da Allah ya jarrabe shi a yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah amma yayin da aka ce idan jarraba ta faru mutum zai rika dukan kumatinsa to yana tabbatar da cewar shi bai dangana ya gamsu ya yarda da abin da Allah ya doro ba ina jin da akwai wani abu da zai yi dan shi ma ubangiji ya farci bai ji dadin abin da aka masa to wannan laifi ne ina raunata imani ko da ko da bai kore shi da baki ɗaya ba to an faɗi kunci ba ana nufin sai kunci kawai ba alhamdulillah ya dai kun da su wani bakunci yake da kaban habin ya faru zagewa yake rika dukan sa kip kip kip ya shiga tashin hankali wani kuma faduwar yan bori yake alhamdulillah wani idan jarraba ta faru da shi inda ya tsallace ga ya tumu a ƙasa bai da kunci ba bai da kirji ba amma ya yanki jiki ya faɗi ya to shi kaga laisa minna wanda ya tsalle ya tumu ko saboda haka an faɗi kunci saboda shi ne galibin abin da ya faru amma ba ana nufin abin ya tsaya iya kunci ba a inda ya ka doki wani guri daga sassan jikinka ko kuma ka tsalle ka faɗi cewar baka ji daɗin abin da ya faru da kai ba to ka nuna wa Allah damuwarka da fushinka a akan cewar baka ji daɗin abin da ya ba to wannan munan ladabi ne ga Allah shi yasa sai zo yake laisa minna man lada man hudu kamar da yake wani lafazin na wato hadisin ko laisa minna man daraba al-hududa to amma ana nufin koma ina ka da ka ba sai lalle kunci ba sannan wannan bayanin da manzo'i laisa minna man daraba al ko latsara al ina mana bayani cewar a shi daga cikin abubuwan da maguzawa suke kai kafin zuwa musulunci su dubi wani sashi na jikinsu su rika wato maka don nuna wa Allah fushinsu a kan abin da ya tsoro musu na jarraba saboda haka wannan salo salo ne da bai dace da musulmi a same shi yana yin in kuma yayi ya kwaikwayi wata ta'ada daga cikin ta'adojin kafirai ta'adojin jahiliya sannan sai manzo ya ce wa shaqqal jiyo haka kuma wanda yake tsarage wayar riga shi ma ba ruwanmu da shi ba ruwan sadamu ba mu ba shi ba shi ba ku shi wannan bai dai maki jikinsa ba ko ko ya gwagwabje kansa ba amma dai ya yi a fitararsa a gani an fahimta ko eh eh za mu zo kansu mun zo tambayoyi an fahimta ko to saboda haka wanda yake tsarge wayar riga ya kama ke sai ya dire saboda ɗansa ya mutu ko kuma ya kama hannun rigar in nan ya dafa fi sauƙi ke ya raba ta saboda kuɗin da ya sa aljihu ya sa hannu ya ji babu da sauran abubuwa da suka kama da haka to wanda ya haka manzo yake cewa shi ma ba ruwansa da mu ba ruwanmu da shi ya aikata laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka da bai kamaci bawa mai ladabi ga Allah ya yi su ba a ce sai ka nuna wa Allah cewa abin da ya tsoro maka na jarraba fa baka ji daɗin abin da ya faru abin da ake so ka zama mai karɓa abin da Allah ya tsoro ka yi haƙuri sai ka samu sakai da yake ba wanda suka haƙuri akan abin da ya tsoro musu ana cewa aljiyu ana nufin da yawa na jai aljai asali ana nufin wato wuyan riga inda ake zura kai riga ta zauna a wuyan amma wasu lokuta kuma akan ce jai ana nufin aljihu shi ma dai kofa ce da shi da ake zira hannu kamar yadda wuya yake da kofa da ake zira wuya nan ma ka ce waje ba kai laifi ba alkam wato wuyan hannun riga sau da shi ma dai yana da kofa da ake zuro hannu a ciki an fahimta ku sai manzo yake cewa duk wanda idan jarraba ta same shi zai kama hannun rigarsa kai ko ya kama wuya rigarsa eh, dire an fahimta ko ya kama aljosa ya kuncike ya jefar duk dai wani abu da yake ga cewar zai yi salon da shi ma a fahimciyar fa abin da aka mafa bai ji daɗi ba dan dai ba zai iya kai duka a duku ba to shi ma fa bai ji daɗi ba to wannan halayya ce daga cikin halayyar jahiliya nau'i ne daga nau'o'in maguzanci kafin zuwan musulunci to in mutum ya aikata wani wata halayya daga cikin irin halayyar da a asali dan adam in shirya bata zo masa ba dama ana samun sa da ita to ba a gaggawar cewa a kore shi daga cikin musulunci sau da ai shi ma mai gudun arnanci ne amma ga wata ta'ada har yanzu bata bar shi ba daga cikin ta'adun da aka san dan adam da ita kafin musulunci an fahimta ko sau da asali dama dan adam a jahiliyyar asalinsa a mara yi yake to in shirya ta samu da kaɗan da kaɗan take goge barnar da yake kai da wato ainihin maguzancin da yake kai to ana iya samun wata yana cikin musulunci bai san abin da zai sa ka tunkure daga musulunci ko ka fitar da shi ko kuma ka matsa shi daga ciki amma yana da wata halayyar da ba ta musuluncin ba wannan ba a cewa da shi ya kafarta saboda haka wannan abin da i ya yi laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka da kardagi ƙarfin imani da kansa a rasa ladan da ake ba hakuri haƙuri sai zama to an yi asara wannan ladan so da abin da zai sa ka yi asara lada daga ubangijinka abin da zai sa ka mun ladabi ga ubangijinka ko da bai kai ga ka fita daga musulunci ba to amma zai rage imanin ka da kuma ladan da ya kamata ka samu inda ka yi haƙuri to wannan ma na daga cikin alamomi na wato ainihin nuna fushi da bawa ike akan Allah tsoro masa abu wanda halayya ce ta magudanci ba ta musulunci shi sa mu zo ce to me yin sa da dai kada ya cewa dan yana cikin musulunci ya dauka za mu goyi bayan wannan abin da yake a sam sam ya bar hanyar da muke an fahimta ku a wannan abin da ya aiwatar mu musulunci ba haka yake ashe dan kana musulmi ba yin cewa duk abin da yake cikin musulunci 100 bisa 100 a same ka kana yin sa an fahimta ko a iya samu kaso mai yawa kana yi amma a wata gaba kuma kana da tarbe kana da matsala kana da ciwo a ciki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama da ɗaya daga cikin sabansa ya aibata wato ɗaya daga cikinsu da babarsa yace kai ɗan bakar mace sai manzo ce kai dai har yanzu mutum ne da har yanzu akwai maguzanci a tare da bai ce kai ne mutum ne da ka fita daga musulunci ka yi aiki daga cikin ayyukan da ba musulmai ne suke yinsa an fahimta ko tunda shi ma ba so yake abin da yake na arnanci ba kuma ba ya haka yana nufin ya fita daga musulunci ba a shi na ya yi haka ya faɗi wani abu da zai illata wanda shi ya aibata shi amma yana ganin wannan ba wani abu ne sai mu ya ga masa kai dai mutum ne da har yanzu akwai maguzanci a tare innaka mar'un fi ka jahiliya saboda ana iya samun musulmi da wani abu na nau'i na jahiliya sakamakon ya jahilce da yake ko kuma wato biyo san zuciya ya jefa shi ciki sannan sai manzo ya ce wada'a bida'awal jahiliya ya kuma yi kirari da irin kirarin maguzanci kirarin maguzanci yadda suka yi shi idan aka rasa wani daga cikin gaggan waɗanda ake ji da su a gari ko a gida sai ka tarar da wani daga ciki waɗanda suke ziriyar wannan babban mutum ko kuma wannan babban gida ya buɗi baki na cewa wajabala wayo dutsen jinginanmu ya faɗi wa sanada wayo abin jinginanmu ya faɗi an fahimta ko to irin wannan ana wani wato nuna kirari da jin cewar wani wanda ya isa ake ji da shi ya faɗi ya dai zama gajiyayyen bayan da aka iya ko tunda abin jingina da yake a matsayinsa abin jingina shi kansa yanzu ya tafi jingina da wani an fahimta ko kasashe ne to wannan kirarin da ake yi a lokacin jahiliya ko kuma a musanya da wannan suka dana mun shiga uku mun lalace an fahimta ko yau ya zan yi da raina na shiga uku na lalace irin wannan da ake faɗa to wannan an shiga uku an lalace ko goma an lalace ko wayo halakatan an fahimta ko to duka waɗannan suna daga cikin kirari da tutiya irin ta baguzanci kafin zuwa musulunci musulunci bai san da su ba bai yadda da a yi su a cikinsa ba a cikin koyarwa addinin musulunci to da aka ce da'awar jahiliya kirarin maguzanci abinda ake nufi da aljahiliya tazarar da ke tsakanin aiko manzo da wani manzo, idan wani manzo ya kau Allah ya karɓi rayuwarsa aka samu tsawon lokaci kafin aiko wani a wannan tsakanin addinin da manzo ya tafi ya bari kafin aiko wani akan samu wato dusashewa sakamakon tsawon lokacin mai tunatarwa da kuma an karawa sai a samu wasu abubuwan na korwa addinin an disasar da su ba a yin su yadda suke ko gaba ɗaya ka kan an sauka da koyarwa addini to irin wani ana kiransa aljahiliya maguzanci tsarin da ba a tafi da shi akan wato wahayi daga Allah subhanahu wa tsarin da ba a tafi da shi akan tsarin koyarwar manzo daga cikin manzannin Allah ba saboda haka irin wannan shi ake cewa jahiliya da haka manzo yake cewa to wanda da ya irin wannan tutiya ko ya irin wannan kirari da yake da alaka da wato ainihin magugancin da a kan rasa wani saboda wata zarraba ta same shi da wani nasa da ya mutu ko wani abu da ya afka wani nasa to wannan ya yi abin da yake ba musulunci hakan zai rage imaninsa hakan zai rasa masa da sakayyar lada da zai samu da da ya yi haƙuri ya koma ga Allah abin da ya kamaci bawan da Allah ya jarrabe shi a tsarin korwa addinin musulunci faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da faɗin Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan min to wanda tace korwa addinin musulunci yayin faruwar jarraba sannan kuma sai kai haƙuri ka dawo to da ka ya zama maganganunka nuna yarda Allah zuciyarka ta gamsu da abin da Allah ya hukunta aikin gangar jikinka ba ta nuna bintsirewa da ta tawaye akan abin da Allah ya tsoro saboda haka idan muka kalli hadisin a gabobin da yake da su guda uku gaban farko wanda ya zage yake marin kansa ko yake dukan kirjinsa ko yake tsalle ya tumu wannan bore ne ta bangaren aiki a aikace da gangar jiki ko wanda yake kece suturarsa wannan bore ne ta bangaren aikin da ya tsaya iya sutura bai shafi sai gangar jiki ta ji a jikinta ko wanda kuma yake wato wayo ya shiga uku ya lalace ko bangon gidan nan ya tsage ko kaza kaza kaza shi kuma ta waye ne da zanga-zanga ta bangaren magana cewa bari ya faɗa abin da zai nuna cewa abin da aka yi ma bai mada shi abin da ya faru da shi bai masa ba ya ji ciwon bari shi ma ya nuna su da jin ba daɗin saboda haka sai wannan yake sanar da mu cewa a tsarin koyarwa addinin musulunci idan jarraba ta same ka a aikace ba a haramta maka kai hawaye ba wannan babu laifi a shari'arci kayan rashin wannan ka ga hawa yana zuba idan manzo ita wasa wa wani ko ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ko ya karanta wata aya daga cikin ayoyin Allah da ke bayanin abin da zai raura zuciya zai raura da zuciya to akan ga hawa yana zuba daga fuskar ta haka kai ma a matsayinka kamar yadda ya faru da shi lokacin da wato anin irasa ɗansa ibrahim ina mai shekara ɗaya da rabi sai rika hawaye har wasu da sabai daga cikin sabai suka ce yaron nan allah ya haka kuma ya kai zan allah kuma ga hawaye ko suna ga to ai ya haka da ma dai irin irin su ne amma shi da ya riga ya fi kowa kuma ya za a ga hawaye sai ce ai wannan da kake gani jin kai da Allah ke sanya shi a zakatun wasu daga cikin su ba kowa ake ba wannan da akwai wanda kowa ya rasa nasa ba za ka ga hawaye yana da jin abin da yake jama ba ka ga hawaye to da ka sai mazo ne cewa to wannan aiki a aikace na ga hawaye ba a haramta maka ba a musulunci wata jarraba ta sami ko ba a hana zuciya ta sosu ba shi ta a wani lokacin sai manzo yake cewa innal qalba la yahzan lalle zuciya ta kan ji ba daɗi ta rasa abin da take so wa innal ayna la tadma ido kuma kan zubar da hawaye ya rasa wanda ya saba wala naqulu illa ma yurdi rabb amma babu da abin da za mu faɗa ubangijin mu sai abin da zai yarda da shi an fahimta ko su da ka aikace dan kai hawaye wannan kana da wannan damar jin kai ne Allah yake sanya shi a zuci wani abu ne da kwaranyar su yakan karyar da damuwar da take cikin zuci eh in rai ta ya so su ka ji damuwa wannan Allah baya kama ka da shi amma ka furta ka aikata to a nan ne ba daidai ba an fahimta ko sau da haka to wanda zai mari kansa ko iyanki kansa ko tsalle ya faɗi ko iketa riga ko irka ihu ina kururuwa waɗannan duka masu nuna tawayen su ne da abin da Allah ya ɗora musu na jarraba saboda haka manzo ya ce to yin wannan abin saboda girman laifinsa kowane ɗaya daga cikinsa ba ana nufin sai ka haɗa duka ba da jarraba ta faru ka da ke jikinsa ka keta riga ka ce wayo ka shiga uku sannan za a ce to sannan ne laisa minna tun da sai da aka faɗi sannan na aka jero su an fahimta ba haka ake ne kisa an kaɗa ko ruwayar man daraba al au aw shaqqa al-juyub aw da'a bi da'wal jahila tana ga maka kowanne daga cikai hukuncin haka yake iya tumuwa kai ko dukan jiki haka hukuncin yake iya ya ga aljihu ga da wuyan ta kake ce haka hukuncin yake iya ihu da kururuwa kai haka hukunci saboda haka wacce ruwa tana da fito mana da wannan ruwaya kuma tana gaya mana wa wa din nan shi ma kamar au au au din yake saboda haka wani hadisi ga sanar da mu cewa wanda yake yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya tauye imaninsa ya rage imaninsa ya yi laifi babba daga cikin manyan laifuka da har saboda girman su manzo ya ce ba mu ba mai yin wannan ba shi ba dan tsawatarwa da razanarwa da cewar a kiya irin waɗannan laifin amma wanda ya haka ba a nufin cewar dan yayi ina musulmi a ce ya fice daga musulmi saboda manzo ya ce ba mu ba shi ba ana cewa a to kai kai kalmar shahada ka kafa kafarta ba za ga masa an fahimta ko amma dai za a wa'azantar da shi to kai wani abin da kai ai ya tafiya da ladan za ka samu da kayan hakuri shi sa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo gittawa ta kabarin wani da ya rasu wata yar uwarsa ta zo ta sa kabarin a kafa tana ta faman rusa kuka sai ce ke wa Allah ya hakuri sai ta ce dan ba kai aka jarraba da abin da aka jarrabe ne ba ta san waye bai ke mata sai ya wuce ya gane ta ka samu cikin sahabbai ce to ke kin san wa kika ga wannan magana ko manzon Allah ne fa yace da ke ki haƙuri kan abin da Allah ya dauke kika ce dan ba shi aka jarraba da abin da aka jarrabe ta ce haka abai ba to ga wata sabon musiba kuma aka sai ta bi shi ce manzon Allah na yi haƙuri aban san kai bane yace ai ya inna masabru inda sadamatul ula ai da ta wuce ki bai Allah ai shi hakuri yana amfani ga wanda ya shi idan ya a lokacin da yake tsaka da radadin jarraba ke kuma yanzu an bar lokaci ki dama na gaya miki dan ki samu abin da ake samu na sakayya idan an yi hakuri, dan ki tafi akan koyarwa da aka aiko da ita sai kika ce ba haka asara ai an riga an yi sai dai har ba kuma ko sura ko wannan sai yake sanar da mu cewa a tsarin kuro addinin musulunci da aka jarrabu bawa da wata jarraba mara daɗi ta rashin ɗa dukiya da abin da ya kama da haka to bai kamata a ce bawa ya zauki ba hankalinsa ya gushe idan yana wasu abuwa kamar shigen na mahaukaci ba a'a so ake yi haƙuri ya haƙurtar da zuciyarsa ya natsar da jikinsa a kamar ba abin bai faru sai dai a ga irin alamar hawaye din ko a ga wato an yanayin yayi shiru jugum to wannan babu ne ba hana shi haka ba ba za a dake ka a hana ka kuka ba musulunci bai hana ka yi kuka amma banda kururuwa banda tumuwa banda kyakketari sai abin da hadisin ke koyar da malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu falala haƙuri da neman sakayyar Allah akan abin da ya tsoro maka na jarraba ta hanyar nuna yarda da abin da ya hukunta maka kamar yaya ake nuna an yarda da abin da ya hukunta a ƙin abin da jahiliya ta zo da shi na nuna bore da ba a ji daɗin abin da ya faru irin su tumuwa irin su ya gastara irin su kururuwa ba su kenan ba manzo ya faɗi waɗannan abubuwan a matsayin abubuwan da suka fi shahara suka fi zama galibin abin da ake a wannan lokacin banda su akwai wasu irin munan idan aka yi mutuwa daga cikin abin da ake na jahiliyar akan biya raga baki daya a shafo bakin tukunya ko goga musu a goshi da ka ga yan gidan sun fito da bakin gawayi a fuska kamar masu zuwa tashe su suna gaya maka yau fa mana mutuwa ba mu ji daɗin abin da ya faru kuma ku shaida mun nuna rashin jin daɗin ba a kawo to yana daga cikin jahiliya ina daga cikin maguzanci ba daidai ba ne a yi haka a musulunci to inda wani abu ma ba wannan ba da ake yi duka gaito su ka saka a ciki abin da ake so ma wa'i? nuna yardarsa shine faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan kuma ga ya nutsu yakin yau sannan bayan haka hadisin ina sanar da mu wasu daga cikin halayya da ɗabi'u na maguzanci kafin zuwa musulunci munana miyagu da wato anin ake kai kafin zuwa musulunci amfani sanar da musu mu kauce musu kada mu zama muna tare da maguzanci da sunan musulunci sannan wannan hadisi na sanar da mu haramcin kamanceceniyar musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda yake kan maguzanci kafin zuwa musulunci ai ba musulunci yake ba a kan shari'a yake ba to ya kai da kake kan daidai kake kan shari'a kuma za ka bar abin da kake kai na daidai na shari'a ka ɗauki abin da yake kishiyar naka kai an ci baya an fahimta ko shi da abubuwan da suke faruwa da mu da zai yi wuya ka tarar da musulma ta nemi wato ainihin gashi na doki ta tuma a bayanta ta saka a matsayin ita inda ce ko balarabe ba za ku ba cikin al'ummar musulmi hausa amma zama da arnan da muke tare da su da waɗanda ba musulmi ba sun mai da shi ado da kwalliya mu ma sai aka rikide aka gani wannan jahiliya ce an fahimta ko kuma dama dan ya ce zai wato ainihin umarci mutane da su rika saba ubangiji suna sauya halittar ana raina abin da ya ana kawo wanda ake so a da ba za ka tar da musulma bahaushiya tana bilicin ba amma yanzu ya zama ruwan dare ba ma mace ba hada namiji abin ta ce an fahimta ku ka zo ka wani dauda kai duk ka koɗe kuma idan haka za a kwalliya ka zo fata zuwa gaban ka girma kama ka kuma ka kadan gara kadan gare miciji miciji nan baki can fari ko kaga an ci baya to duk jahiliya ce akwai su abubuwa da yawa da aka kinkima da ba namu ba ne. zai wuya dakatar da musulma ta sama ka siket iya gwiwa ta fita cikin gari ba za ta yi maka ba ko mai ake so sai dai a haƙura da abu ba za ta iya fita cikin wannan shirin balantana kuma ka kama hannu kama hannun ka koran kaya tau ai ka ji ana hira a cikin to ka kawo ci za ta ratsu gwana aljana a kwaba ba tsari aljana a kwaba ba tsari yara ma sun ishe ta ita da kanta za ta tsana kanta amma zai na su ake kwaikwayo to duk wannan jahiliya ce an yi nesa da korwa a an watsar an kama yayi kuma yayin sai zama ba shi ne tsarin addini saboda haka haramun ne ga musulmi ya rika ce ne da kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba a shigar su ko a wani abu da suke yi za ka ga an da muke tare da su idan an musu rasuwa an saka gawar akwati an kinkimo an ta wani waɗancan suna yi wani kai ka ce dama ko ɗan rashin duka ka ga wani da hawayen ba hawayen ko da ya dai taɓe baki na ihu wadda a fahimci cewar fa su ba abin da aka masu su ba basu daɗi ba to an su ka ga zanga zanga irin ta rashin lumana suke ko a fito titi kwa baya ya gani yi eh, wannan kuma zai kinkimi jikinsa bai shiga ko ina ya tsaya nan to za a ce ta lumana yake to haka to ba mana a aji duka jahiliya ce to sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu halaccin ƙauracewa mai sabo don ladabtar da shi akan abin da yake aikatawa na sabo domin manzo da yace ba mu ba wanda yake waɗannan abubuwa ba shi ba ai wata cewa ce mun janye masa kamar yadda shi ma wannan abin da ya mana janye mana dan ba shine tsarin abin da muke to an fahimta ko da suka ce wannan nau'i ne na cewa dan wanda i wannan abin ya dawo kan hanya ya baro abin da yake kuma ba sai a wani hadisin ba akwai hadisin ka bin malik da sauran waɗanda suka samu kansu ba su fita yakin e, tabuka ba da aka yi su ma nan manzo ya sa an kaurace musu wajen kwana hamsin aka daina kula ko sallama suka ba mai amsa musu wani kaza kaza shiru kamar ma da dutse ba mutum kusa da shi haka za a wuce kuma ka haka suka zo na dan wani lokaci har sai da Allah ya karɓi tuban su iya ke musu abin to irin wannan akan yi dan dawo da mai laifi zuwa ga shi amma da aka san idan an kaurace masa ƙara ban na dawaki za ni zai kuma yi to ka kaurace a ci gaba da jawo shi ana bin hanyoyin da za a ciwo shi wanda aka san mai kwaɗayi ne to a ɗan da ɗan sakin hannu gare shi har a ciwo shi da wani shi to kai ya na gaba kwana biyu ba na ganin ai ka san alhaji abin ne garin ne kaza kaza kaza ina irin wannan babban kare ka ce to ka zo mu je mu ci abincin kan dai ka bashi kuɗin bare je sha ko ci abinci ya koshi ce to kai ni ina son zama da ka amma wannan abin da kake ne matsala ai alhaji ai zan raka zuwa ana haka shikenan ina dan zuwa yana da sai ko ka ce shi da zo ka raka ai muna da wani mutum sai ka zo mu je nan ya fi can da za ka je ko wani abu da zai biyo ba ya yadda za ku sai ku tawo masallaci da shi ce zo mu je wani karatu da Allah ya zo ya ji abin da aka na karatu ce ka alaji ba kun mana dabara to aka yana ci aka zo ka zaka ki ko a haka aka sai a ciwo shi to mai irin wannan ka kaurashe masa dama ba ruwansa da irin ka ya fi son irinsa irinsa da za ta samu shirme to sai a ciyo shi ta irin salo don wanda kowa ne wanda kuma aka san cewa ka ɗauke mai cika ni kuwa na abin yana ban fara da fani fa ka sauya a shekara ka fahimta ni ce kwarai kuwa kika ai abin da kake ne ni ba na so a hada ni da kai a dauka duk ɗaya miki ki hawa wani abu nake da za a dauka ni wato eh, to kaza kaza da kai to Allah da ni ba dai na dai to kaga an ciyo shi to wanda zai damu da irin wannan amurka shi ake wanda kuma ka san cewa za a rasa shi gaba ɗaya sai a ci gaba da da Allah ya samu da wannan hadisi na sanar da mu bambanci tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a yayin da suka tsinci kansu a halin raba. ana gane musulmi da wanda ba musulmi ba daga irin abin da ike fita daga bakinsa ko ike aikata a aikace an ga ina nutse a zaune a killace ina jimamin abin da ya faru shi ko an ga ina hawaye ko an jera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha an ga yana irin a ce ce wannan to alamu na nuna musulmi a wannan an ga kike ta riga ya ɗebi ƙasa ya zuzzuba a jikinsa ya busu busu ya gima a ƙasa ya tumu ce kai wannan bana hanya ko namu ne to sai an ga an ga shi an fara an yi wannan na cikin ba da gore ba da daga an maka kaza kana ta birgima na da cikin baka cikin a me kake nemi ba na cikin to ai ka san abin ne mu Najeriya haɗe haɗe ne da mu da su zai ji ciwon abin a shaidai mai yawa kansa ga shi ana sama ba a cikin masu sallah shi an fahimta ko da akwai bambanci tsakanin yadda musulmi ke fuskantar jarraba da yadda wanda ba musulmi ke fuskantar to na hadisi ya sanar da to dana su ne abubuwan da suka sauka abin muka ji Allah ba mu kuskure kuma Allah iya ce والصلاة والسلام wa رسول الله wa wannan yake cewa mutum ne aka sa masa naira arba'in da uku kudin ruwa a ajiyar da yake kaiwa banki ko abin da ya kama da haka zai iya cirewa a kudin aljihunsa ko sai ya ciro a banki ya canza zai fitar da ribar wato su kudin ruwa ga kudi a aljihunsa da aka ba shi kyauta ko sadaka ko ya kasuwanci halattacce ya samu ko ya ci gado ko wata hanya daga cikin hanyoyi halittattu da suke sa bawa ya samu kuɗi waɗannan kuɗin tsarkaka ne ko ba tsarkaka ba tsarkaka ne yace to yana da kuma wasu a banki da halattattu na albashinsa da waɗanda ba halattattu ba na raba da suke kai to ya ɗauki wannan na aljihun nasa ya ce to tun da ya san abin da yake kai a can banki bari ya bayar a madadin waɗancan in ya ɗauko ko duk na bankin ka ya ɗauko zai iya yin haka ko ku a'a sai dai ya bari in ya ciro daga bankin sai ce to kaza ne nawa na albashi kaza ne ya ƙaru na riba to kuna cire ku ku riba na ɗauki iya kuɗi na wanne ne daidai

ka musanya su da waɗannan ka bayar da su in ka ɗauko ko ka ɗauko tsarka ka ce ne na wanda aka tunda ba ba tunda ba a wara suke ba ko a basu a ba waran su ba haka haka yawa kada ya zama ba an hada haram da halal haka wannan na aljihun sa halal ne haka garai ne waɗancan kuma haɗin gambiza ne shi kuma wannan dama inda na banki mutum yana sanin percentage din da ake karowa da kuma ainihin kuɗin ka aiki suke kaiwa yawa na san cewa ranar za kaza lalace, ran kaza ma kaza lalace, da haka kuɗi na idan sun haɗu yanzu kaza ne ainihin na haɗu haka abu kaza da ke kai kuma shi ne ƙari haka za ka jan fitar da shi da zan yi an ji bayaninsa wannan shine bayani gare an gane amma me za ka kara da shi bismillah eh ai bayanin nan da yake haka ne ni na san me na kai kuɗi na nawa da suka shiga banki na san nawa in albashi ne na san nawa nake ɗauka su ne suka shiga banki abin da ya dora a kai na san shi ne ƙari shi ma ana iya tantance. an fahimta ko kace ne ko safa muna tare da yan banki ne gaba da cikin <laughs> eh. <laughs> haka dokokin banki in dai ba da za ka tafiya haka ne ran da kaje za ka bude account za ka ga musu a ranar cewa kai ba ka za a yi za a kawo naka duk lokacin da za a bada wani haka ne sai dai in bashi ka ci wancan dole ne a kai na fahimta amma in za ka yi ajiya ne amma a baka ɗinkin ran da kake kan kuɗe biyan su baka ka fahimta haka za a sha da a kan kawo ka cewa wannan baya kai to fa an zo bayarwa ba za a haka ne to me ko ka bari ka zo kana ya na da shi ka ya da shi ran da duk bai taso ba ko a yanzu haka in ma in dai kana da shi ka rubuta musu amince cewa haka ne ka je ka ba su wasiƙa kaga dai wato wahan da mu ma yake a wannan tambayar don shi wannan mallam ya bada wani abu na rana amma bai sai na da abu haka ne in ba ka so ba ka so kaga ko da kake to dai an ji daga yau sai yau duk wanda ya je ya bayani shi ba ya san ruwa zai tarar da kudansa dan tsawon da ya zuba an fahimta ko wani kuma cewar ko an ɗauki kuɗinsa an ba wani bashi kuma an ƙaro ruwa daga nan wani wani abu ne kuma daga shi ma sabon hukunci mai zaman kansu an fahimta ko yawwa Allah ya sa mu dace ana kara musu ƙarfi ne sukan taimaka wa su mutu wala wannan fatawar ta malami ni ba na tare da ita cewar kawai sau don kada karawa don kada karfi eh, an na su kara karfi daga wannan kudin ruwan su je su yi abubuwa na coci coci da waya da sauransu da waya kai ka karbo a zuwa wannan duk shi duk abin da aka ce ba mai tsarki ba ne a gurin Allah ba zai baka maganin kishirwa ba farko kenan abu na biyu kuma shi dama duk abin da aka ce da kai na bangaren arnanci Allah ya ce fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihi hasratan thumma yughlab ko nawa an ya samu ko ne yake da shi zai narka amma asara sa an fahimta ko to ko ka tsaya ka kalli wannan sai ga to wannan duk ana da yi ne a matsayin saboda in aka tafi a haka ba ranar da za a gyara ma saboda za a tafiya ce ai ko a tafi amma in kana jin cewar wani abin ba daidai ba to za a ɗauki salon gyara ana na kwana ta za ga ana kakkaɓe wasu abubuwan har kuma Allah ya sa zuwa amma ya ta zama larura larura ya za a yi aka iya ya za kuma ko za ku gyara ba ka ɗauki matakin gyara ba ka eh, Allah ya sa mu dace <clears throat> to sannan sai kuma wannan yake cewa shi kuma ta tambayi shi ma dai yana da alaka da magana banki ce mai hukuncin wanda zai yi wa wani hanya na samun rance a banki alhali ya san akwai kuɗin ruwa a ciki a amsa a fili take inda ya san in yaranta sai an tsora masa kuɗin ruwa kuma shi bai san zai iranto ba amma kai kasar za a yi ga yadda za a yi gawa ne a ciki kaza a yi kaza duk kai masa aka samu kuna cikin bangaren cewa da Allah yake cewa wala ta'awalu alal ismi wal udwan kar ku taimaka junan ku akan abin da yake sabo da wuce gona da ita ka taimaka masa akan to tari abinda wanda bai daga ya shiga cikin abin ba yake hangen kamar a ko ta riba ko nasara a ciki galibi za ga waɗanda suka ci bashi in ka ga yadda ake musu tonar filili da kuma damar da su wato kamar ma gwandura ba su fara ba a halin da suke kai da akan wanda suke tsinci kansu daga baya bayan an musu gwanjan abin da suke da shi an siye shi a banza a wofi sun zo kuma yi musu tatas kuma mutunci ya zube a cikin al'umma ci ashe da duk alaji wannan kuɗin duk ba na sa duk na banki ko wanda na sani an masa takaici fiye da yadda takaicin da ya fada a ci a ta dalilin karɓar kuɗin banki ya ci ga makaranta ga masallaci ga abubuwa da iya amma lokaci daya a lagos ma sai da ya wata kai bakwai ba a san inda yake wani nasa ma ba bari ya je su ka ga irin wannan mai yawa a daidai wannan tsakanin kuma duk wani abu naka na gidanka na yan uwanka na ma'aikatanka da duk ka ba tsaye da ka dawo kuma ka zama tunani ma ka kasa dawowa daidai su da ka irin wannan abubuwan in dai kai hakuri da abin da Allah ya hukunta kana tafi sanna a hankali za ka samu mafita za ka samu mafita Allah ya samu daji. dace yace ni ina son zuwa masallaci na juma'a da wuri da sallar dare da zama a masallaci bayan asuba amma ba na iya rike alwala ta minti goma zan iya matsewa ko kuwa zan yi ka bata ta fita ka ta zama maka ciwo fata kullaha masa ba ku ji tsoron Allah gwargwadon da ku tunda wannan abin ya ya kaja an da rabe ka da shi to in kai alwala ka shiga ka iya yin sallar da kai ka zauna kana jiran wata din ci gaba da abin da kake na ambatan Allah da zaman abin da kake na wato ainihin kusanta Allah da wannan ibadar na ka zauna a guri mafi tsarkaka guri fiye da duk inda zaka je ka samu abin da zaka samu kasancewar an ce mala'iku suna addu'a ga wanda yake cikin masallaci in dai bai karya alwalarsa ba ko kuma ya fice to kai ba kana sana kake karya ba wata jarraba ce daga Allah shi kuma ubangiji yin jarraba da irin waɗannan ikan musanya masa da wani alkhairi sa aka ce mutumin da isa ba ina tsayawar dare sai rashin lafiya daga Allah ta same shi ta sa ba zai iya ba ba za a fasa ba shi ladan da ake bashi wanda ya yake tsayuwar dare sai tafiya ta sa baya gani tun da yana matafi ba damar da zauna mai wani wannan tafar lama an rarrage masa to abin da ya saba samu na sallar daren Allah ba zai fasa ba to haka kai ma da ka samu kanka cewar wannan hutu bai rukwa a gurinka da kai al'adar ta lalace to in dai kai sallar ta wannan lokacin ka zauna to abin da ake ba wa wanda ya irin wannan ibada ba za ka fasu ta saboda wata raba ce daga Allah ba kai ne ka lalatar da al'adar kanka an fahimta ku sai zama fatta kullaha masu ku tsoron Allah gwargwadon iko wannan shine gwargwadon iko da na hukuncin kasuwancin da mutum zai yi rijista da kuɗi a bashi kayan a bashi kaya ya kawo mutane hudu a ƙara masa matsayi har ya daina karɓar kayan amma mutanen da ya kawo duk kasuwancin da za a yi yana da kaso a ciki ya zama ba ɗan kasuwa ba ya zama mai kawo mutane a bashi ko? eh wannan galibi ba gare ba ce ba hanya ba ce ta gare in kasuwanci za ka abinda musulunci sani kasuwanci kasa abinda kake da shi ka siyar ka ci ko ka faɗi haka shine kasuwanci amma kawai kana zaune santarantar ko kana kawo wasu wai aje an yi an yi ba a yi ba an ci ba a ci ba daidai ake ba daidai ake ba kai kuma na ana aje ba kuɗi wannan ba gare bane ba hanya bace ne ka nemi hanya sosai gare kai irin wannan abun da suke sa mu shan take a bar abin da yake shine daidai a tafi akan abin da ba shine daidai eh, wannan ba hanya bace ne kawai ka tsaya kai kasuwancin ka ka yi haƙuri da abin da yake shigowa ne ba kaɗan da kaɗan ah, A Abdullahi fa ai an san A Abdullahi wanda Allah ya wara suwa ko AG AG AG Abdullahi ke ba A ba AG mai sai da bati ita da kwai yake sayarwa akan titi a bakin jakshi da babban kwai na na zamu haka yake ana wannan ana wannan da abin da aka samu na jari sai kuma a ƙara wata sana'a da tafi wannan kada ana nan sai kuma aje wani sa ɗauki wata fita haka yake kuma ko sai ta ka haye muke su mu wanda muke da suna ɗaya da shi abubakar wanda ana ce magarban da a gidanmu tura kura ya fara yi ta ruwa tun bai da tasu zai hayo kurar ibada kuɗin balan yi wannan abin da ya aji ina na yana nan sai sai tasa kurar sai dai na ta haya ina na yana nan ina tarawa sai sayar da kurar da karikisan da suke ciki da abin da ya ajiye sai je su kwancan babur sai fara a caba ina nan sai sayar da shi sai sai sabo sai ma suka ce to aka tunda kana da sa'a a ciki za mu sai baburan mu baka kawar wanda zaka ba abokan aikin ku a rika kawowa kana samu kuma ga naka da kai yanzu maganar da ake mota yake da ita yake ja ba babur ba ba kurar ruwa ba ni din nan nake muku magana farkon littafin da na fara bugawa duhun kai gaba da kishi hadar buga guda dubu dubu ɗaya rak shekara guda na ɗaya su na cire musu yana ba a siya ba sai a sai guda biyu a sai guda uku sai bakwai kuma na yadda cewa in dai na sayar ba zan ci kuɗin ba ba cikin abin da zan ci sai na ajiye dan in sake bugu wani na ɗau albashi na aiki da yake shi zan ci abinci in ci da gidana amma wannan na kasuwanci ne ko ba zan taɓa ba da ya ƙare na fara buga murshid na ɗaya shi da yake na rubutu ne kan kace mai wannan sai ya tafi sai ake cewa ba na biyu ba sai ne na biyu to sai an buga murshid dubunnai ba ma dubu ba to haka yake amma mutum na kallon ka kuma sai ya gargarin cewa kai kai ne wani wanda kawai ba ka da hutu ka kasa zama ka aikala amma kuma yanzu da Allah wallahi yau ba a ci abinci a nan, ya ko za a ci abinci a abinci ba ba ka san ka nemo ba hakika mu ka nemo ba ba za a ci abinci a gidan nan ko to haka muke mun shanta ki sai mu ce mu da wuri muke so mu zama wani abu amma an kai hakuri kana nan kana tafi kana nan kana tafi cikin yardar Allah har sai ka taimaki wani ma ba kanka ka Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka